na farko a tarihin amurka democrats sun mutane ne masu tausayi sun fi tausayin talaka da mai tasowa kuma alakansu da afirka da ba ma najeriya kadai ba na alakan amurka kenan da afirka ya fi wanzuwa lokacin da 'yan democrats suke kan mulki karka manta shugaban america da ya fara zuwa najeriya a jimmy carter ne shi kuma mutumin democrat ne uh, bill clinton ya yi iya kokarin sai taimaka afirka da ma najeriya bayan ya sauka ma duk wasu gidauniya da yake da shi yana taimaka afirka amma su republicans yawanci su uh, america ne farko a gabansu sannan kuma in ba kai mai karfi ba ne kamar su su jari hujja ne na gani kashe ni sai sa'ansu ne ake tafiya da shi ku sai dai ku bauta musu ku kara haɓaka arzikinsu to idan a hillary ta ce za mu sa tsammanin kan cewa amurka za ta fi kokarin da take wa afirka da najeriya da tausaya mana ta fannoni daban-daban idan shi kuma trump ne ya ci ya sha faɗi wayanda suke amerika ma bayan amerika ba ya ce zai kore su balle kai da baka cikin amerika so idan kowanne su ya ci dai ga dai inda suka fuskanta wannan zaɓe nasu ya zama to da hitina da yawa domin wanda ba cikin ginannun 'yan siyasa ba ya zo ya ratsa su har ya samu tikiti to duk shi ya kawo wannan hituna da ake cikin amerika kun ba shi ya kawo wannan hituna ba su amerika din ma sun ware gajiya da gwamnati shi ya sa donald trump da shigowar ya samu wani matsayi wanda yake yana ba waɗanda sun rigaya su daman siyasa ce aikinsu ya ba su tsoro da yawa domin shi abin da yake magana yana magana kawo canji ne irin canjin da amerika ba su taba gani ba daman su 'yan siyasa sun san abin da yasa suka ji haka ba za su yi girgiza Eh, eh, jirgin da suke ciki na ruwa ba domin kada su hada ciki amma shi ya zo ne ya ce zai girgiza komi abinda hanyar da ake bi ma a samu tikiti din bai bi ta ba su ya yi hada da su ya yi hada da su ya duk ba wani su goma sha bakwai suka hada duka sai da ya gama da zagi da miye duka to bai shigo wajen yadda aka saba yi ba a kammale so wannan zaɓe yana da muhi kwarai a amerika